karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake sarari akan mita sha shida. Hawa Halliru Gwangwazo. Mai sauraro barkanmu da yammaci da fatan mun wani lafiya ga kanin labaran. A Najeriya ana ci gaba da ganin bullar sabbin kungiyoyin ta'addanci duk da kokarin da jami'ai ke yi na yaƙi da matsalar tsaro. Majalisar Ɗinkin Duniya ta koka da karuwar cin zarafin mata a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo mai fama da rikici. Daidai lokacin da VOA ta yi nasara a gaban kotu, Elon Musk ya sanar da shirin janye jiki daga tafiyar da gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Sabuwar kungiyar 'yan ta'adda a Najeriya da ake kira Mamudawa na ci gaba da karfafa kai hare-hare ta'addanci a wasu sassan jihohin kwara da Nija a kasar, ciki har da wanda suka kai a lahadin da ta gabata. Shin ko yaya masana ke kallon yadda kungiyoyin ta'addanci ke kara karfi a kasar? Scott squadron leader aminu bala sokoto mai murabus ya yi mana tsokaci a kai duk kusan kungiya guda ce illa dai wani abin gane suka yi devising din yanzu na su rarraba domin su abin ga din kanun jami'an tsaro amma duka duk abu guda na aki da su guda Wani abin da gwamnati za ta yi in tana yi ya kamata ko dai tabbatar talakawa su kare kansu fito ga hili a ba su makamai su zo su kare ko kuma ta hito ta nuna gaskiya da gaske ta kai saboda abubuwan da aka dubawa da sokoto da katsina da niger har yanzu kwara ta shigo duk daji ɗaya ne ya su to me zai hana a zo a yaƙe su gaba a tsaya ana cewa wannan state yi a yi wannan yana ta yi wannan don da zarar ka taɓa wannan state in ka shigo niger da ka fara abin nan za su koma kwara ne in ka yi katsina za su koma a zamfara ko sokoto To haka ne abubuwan ka tafiya ya kamata a ce tunda duk ƙasa ɗaya ce a yaƙi mutanen nan ko kuma a ba mutane dama su kare kanunsu ni ina ganin duk shine wani abu amma duk wa'annan abubuwa da ake gaskiya ni ina ganin ni dai ban gamsu ba Squadron leader Aminu Bala Sokoto mai marabus gwamnan jihar Benue Hyacinth Aliya ya ce 'yan kasar Mali ne suka kaddamar da hararen da aka kai a yankunan jihar a baya-bayan nan ba 'yan Najeriya ba. Aliya ya bayyana haka ne yayin tattaunawarsa da gidan talabijin na Channels jiya Talata inda ya bayyana cewa yanayin maganar maharan da Hausa ya sha bamban da yadda 'yan Najeriya ke magana. Gwamnan ya ce akalla mutane arba'in aka kashe yayin har-haren da aka kai a wasu garuruwan jihar baya ga wasu da dama da harin ya raba da da muhallansu. Asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya ce an samu bullar sabon nau'in cutar polio a ƙananan hukumomi 18 da ke wasu jihohin Najeriya tara ciki har da Kano. Nura Adil Suleiman na dauke da ƙarin bayani. Rahoton asusun na UNICEF ya ce zuwa yanzu an samu rahotanni daban-daban akalla 18 kan bullar sabon nau'in cutar ta shan inna kuma an tattara bayanan ne a cikin watanni uku da suka gabata. A jihar Kano, rahoton ya ce sabuwar kwayar cutar ta bayyana ne a ƙananan hukumomin warawa da bunkure da kuma nasarawa lamarin da ke zuwa a daidai lokacin da gwamnatin jihar kanan ke shirin yi wa ƙananan yara akalla miliyan hudu a ga rigakafin kamuwa da kwayar cutar ta polio asusun tallafa wa ƙananan yara na unicef da ya yi gargaɗin cewa har yanzu akwai sauran aiki kafin cimma burin kawar da polio baki ɗaya a wasu ƙasashe masu tasowa ciki har da najeriya sai dai ya ce an samu gagarumar nasara a yakin da aka shafi tsawon lokaci ana yi da cutar ta shan inna la'akari da cewa kananan yara akalla biliyan uku aka yi wa allurar rigakafin kamuwa da cutar a fadin duniya cikin shekaru 37 da suka gabata. To Najeriya za ta kaddamar da sabon tsarin bayar da shaidar zama ɗan ƙasa ta hanyar duk wani yin duk wani cike-cike ta intanet wanda zai fara aiki a ranar 1 ga watan Mayu a wani yunkuri na baiwa jama'a damar samun su da wuri da kuma rage damar makincin hanci da rashawa a fannin. Ministan harkokin cikin gida Olubimi Tunji Ojo ne ya bayyana ci gaban da ƙasar kasar ta samar rahotanni sun ce 'yan kasashen waje da ke aiki ko zama a najeriya waɗanda ke neman shaidar zama ɗan ƙasa na ɗaukar tsawon lokaci kafin samu tare da kai komo wajen kai takardu zuwa ga ma'aikatu da bankuna baya ga cin hanci da rashawa da da baibaye fannin to an sake gano wasu gwamman garuwaki a kusa da sansanin sojin mali na kwala da ke jihar kolikoro a yammacin kasar a cikin ranakun 21 zuwa 22 ga wannan wata aisha shehu kabara na da karin bayani wasu mutane ne da suka je neman yan uwansu da sojojin mali tare da takwarorinsu sojojin hayar rasha na Wagina suka gano wakin da tuni suka soma lalacewa mazauna ƙauyukan da dama sun wa da sashin arafai faruwar lamarin sai dai ba su iya tantance adadin da kuma sunayen mutanen da aka gano gwawar su ba tuni gano rikin ya haifar da damuwa a tsakanin al'ummomin yankin waɗanda suka fara ɗiga ayar tambaya dangane da makomar 'yan uwansu aƙalla sittin da sojojin mali tare da takwarorinsu na wagna suka kama a ranar 12 ga watan afrilu da muke ciki ya zuwa yanzu ya rundunar sojin mali bata ce ufan ba dangane da lamarin waɗannan yankuna da lamarin ya auku wurare ne da ke kan iyakar jihohi uku na mali inda dakarun gwamnati ke fafatawa da mayaka masu ikirarin jihadi To an gaida Aisha Kabara muhawara mai zafi ta barki a kasar Ghana sakamakon dakatar da shugabar kotun kolin kasar da kuma kafa kwamitin da zai binciki zarge-zargen da ake mata. Abdullahi Shamun Bako na dauke da karin bayani. Wannan matakin dai da shugaban kasar ya aiwatar ya daidai da kundin tsarin mulkin kasa wanda ya ba shi damar yin nazari akan duk batutuwan da ya jibanci korafi da kuma koken da ake shigarwa akan manyan jami'an gwamnati da kuma alkalai. Sai dai tuntuni jam'iyyar adawa da sauran wasu sassan 'yan kasar Ghana suke ganin cewar neman dakatar da shugaban alkalan kasar na da nasaba da siyasa kamar yadda jami'in sadarwar jam'iyyar npp sadat ya yi su bako ya sharhi daga bangare npp wato ba damuwa sosai ba ne gare mu in a sense kamar ai ndc suka yi niyan cire chief justice manyan ndc duka in ka duba maganganun da suke tun kamin su zo fawa suna gwada maka karara cewa abin da ya danganci lauyoyi judges to the extent har sun suna magana for the past years the judges has not been fair to the ndc wanga babba ya zo in suka zo so reset president mama da kan shi ya faɗi Alhaji Usmanu Jikan Karki mai magana da yawun gwamnatin jam'iyyar NDC dakatar wannan yana kan hanyarsa daidai ba za ki iya kina jakotan wato alkalai na gari baki daya sannan ana wani korafin da wani abin da yake bai dace ba to amma kaga dakatar wanga da yayi da binciken da da a a duba duk abin da korafin da jama'a suka kawo na a sauke ta laifin ya kai a sauke ta ina jin dole ne wannan president yana da eh, hurumi ya sauke ta aiki da gaskiya mutum uku da suka shigar da kara zuwa ga ofishin shugaban kasa akan neman dakatar dakatar da shugaban alkalai Justice Gertrude Tokono, Abdallah Shamun Bako, Accra, RFI. To labarin na zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a watan Fabrairun da ya gabata sama da mutane 1,200 ne aka ci zarafinsu a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Alƙaliman da ke nuna karuwar kashi 47 na waɗanda aka samu a watan Janairun wannan shekara. Ka misali na ɗauke da rahoto a kai. A cikin wata sanarwa da ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya fitar, ya ce rikice-rikicen da ake samu a yankunan arewaci da kudancin kivu da kuma ituri ya kara jefa mata da ƙananan yara cikin haɗarin fuskantar cin zarafi musamman waɗanda aka lalata musu matsugunansu na 'yan gudun hijira. Ofishin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kuma ce waɗanda ke fuskantar matsalar ta cin zarafi ba sa samun kulawar lafiya da sauran ababen da suka kamata. Rahoton ya yi gargaɗin cewar idan har ba a tashi tsaye wajen daƙile matsalar cin zarafin mata da ƙananan yara da kuma daina tsangwamar waɗanda aka ci zarafinsu lamarin zai ci gaba da girmama. Shi da rikicin da ake fafatawa tsakanin dakarun jamhuriyar demokuraɗiyar Kongo da kuma 'yan tawayen M23 ya tilasta sama da mutane miliyan bakwai da dubu takwas yin gudun hijira a cikin ƙasar sannan kuma akwai sama da mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da ke sansanonin 'yan gudun hijira a makwabtar ƙasar yawancinsu kuma ƙananan yara da mata ne. Shugaban Faransa Emmanuel Macron na ziyara a Madagascar yau Laraba, inda ake sa ran cimma matsaya kan fannin lantarki aikin dam da kuma fannin makamashi a kasar a ziyara ta farko da wani shugaban kasar ta turai zai kai cikin shekaru ashirin. Madagascar za ta karbi bakuncin shugabannin hukumar raya tekun Indiya a taron sun karo na biyar, inda ake sa ran mayar da hankali kan sauye-sauye a fannin makamashi. A baya-bayan nan asusun bayar da lamuni na duniya MF ya ce kasa da kashi ɗaya na al'ummar Madagascar miliyan 30 ne suke samun lantarki abinda ke kawo tsaiko wajen samar da ruwan sha shugaba william ruto na kenya ya isa beijing a yammacin jiya talata domin fara ziyarar aiki ta kwanaki hudu a china karo na uku kenan bayan ziyararsa a shekarar 2023 da kuma shekarar 2024 labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. to idan muka tsallaka nahiyar turai ko kuma na ce Um, na wato can turai kenan kafar BOE ta yi nasara a shari'ar farko kan karar ta shigar da gwamnatin shugaba Donald Trump game da dakatar da aikin ta tare da sallamar ma'aikatanta nasarar da ke zuwa a daidai lokacin da attajiri Elon Musk sanar da shirin janye jiki daga lamuran gwamnati don mayar da hankali kan kasuwancin sa da ke fuskantar koma baya. To Azima Bashir Aminu da ke tare da ni kai tsaye na dauke da karin bayani game da tasirin Musk a gwamnatin Amurka da kuma koma bayan da ya haddasa haddasa to an gaishe ki hawa barka da wannan to za a iya cewa baraka ce ta kunno kai tsakanin trump da musk kamar yadda aka yi hasashe ko kuwa dai me ya faru To hawakulu wasu na ganin babu fa wata baraka tsakanin Trump da Marx face kuma bayan da kasuwancin shi wannan attajiri na duniya ke fuskanta mm. wanda ya tilasta shi dole ya ajiye wasu daga cikin ayyukan gwamnati da ake ganin sun hana shi tafiyar da kasuwancinsa yadda suka kamata. Bayanai sun ce kamfanonin Marx na SpaceX da Tesla da kuma Twitter da ta koma X a yanzu mm. sun samu raguwar kashi saba'in da 71 a kudaden shigar da suke samu cikin watanni uku da suka gabata. bukata kin ga wannan babban koma bayan ne a gefe guda kuma matakin nasa na zuwa a wani yanayi da gargadi ke ci gaba da yawaita daga masana kan tattalin arziki game da illar da Marx ke yi wa gwamnatin Amurkan da ma tasirin kasar a duniya baki daya. To wai wace rawa ma Marx din ya taka a gwamnatin ta Trump? To kasancewar shi Elon Musk mai rike da babban mukamin da za a iya cewa babu kamar sa cikin ita wannan gwamnatin banda shi shugaba Trump ya ba da muhimmiyar gudunmawa wajen samar da wasu manufofi masu kyau musamman ta fuskar rage kuɗin da gwamnati ke kashewa sai dai kuma akwai wasu shawarwari da ba su yi wa jama'a daɗi ba a ciki da wajen amurka mm. ciki ko har da zabtare ma'aikata a hukumomi da ma'aikatan gwamnatin ƙasar baya ga yin karan tsaye ga wasu dokokin ƙasar da suka saba da tanadin doka mm. ciki ko har da shishigin da ya ga bangaren tsaro wanda ya haddasa ya musu idan muka juya ga bangaren yakin kasuwancin da donald trump ya ya taro tsakanin sa da china wanda shi ma wani bangare ne na shawarwarin shi max an ga yadda trump ya lafta tarin haraji kan kasashe ko da yake lamarin ya fi tsananta tsakanin washington da beijing wanda ya yi wa tattalin arzikin dukkanin kasashen biyu illa babba sai dai fa kaikayi na kokarin komawa kan mashekiya domin kuwa wannan haraji shi ma max fa ya taba shi matuka inda a kasashe da dama suka juya baya ga sayan kayansa musamman a turai kuma shi kansa harajin shigo da kayansa wato daga zuwa ita washington ya shafe shi ganin cewa fiye da kashi 60 na kayayyakin tafiyar da kamfanoninsa yana shigo da su ne daga ƙetare mm. eh. to kai tsaye tasirin mox a wannan bangare ya shafi duniya baki daya ganin yadda ya haddasa mummunan koma baya ga tattalin arziki da yadda imf da kansa ke cewa Eh, wannan mataki na amurka fa ya rushe eh, wato shirinsa na hmm. shekaru tamanin da suka gabata to akwai zarge-zargen da ke nuna cewa trump ya gaji da wasu shawarwari na maksa harkokin tafiyar da gwamnati eh. shin ko me gaskiyar hakan to za a iya cewa akwai kanshin gaskiya a wannan batu ta bakin dan jarida maggie haberman na new york times kenan wanda ke cewa tabbas ba donald trump na korafi kan shishigin da shi wannan attajiri ke yi wa salon tafiyar da mulkinsa kin san kuma dama shi sabo ne a harkar siyasa ko da yake wasu na ganin trump ba zai iya takawa wannan attajiri birki ba kasancewarsa wanda ya zuba makudan kuɗin da suka mm. kai dala biliyan 260 to a gurguje aziman menene alakar max ita wannan kafa ta voe wadda shawarwarin sa suka kai ga rufe ta a baya to kai tsaye za a iya cewa ita kafar voa e ba kaɗai ita abin ya shafa ba domin ya shafi duka eh, kamfanoni da dama ko in ce ma'aikatu da dama da shi max yake ganin ana kashe kuɗi a bangaren da bai kamata ba wato amma. amurka ta zuba kuɗi a ɓangaren da ba ta cin riba sai dai su waɗancan bangarorin mm, ne suke cin riba an kai gawar Papa Roma cocin St. Peter's Basilica da masu makoki siban kwana da shi kuma za a bar gawar na tsawon kwanaki uku kafin gudanar da jana'izar sa ranar Asabar mai zuwa. Tuni aka fara shirye-shiryen karɓar dubin dubatar mabiya ɗarikar Katolika da wakilan ƙasashe aƙalla ɗari da za su halarci jana'izar Papa Roma Francis. To 'yan sanda a India sun ce mutane 26 sun mutu kana 17 suka samu raunuka bayan da wasu da ake zargin 'yan tsagera ne suka buɗe bude wuta akan masu yawon buɗe ido a garin Jammu na yankin Kashmir hari mafi muni a ƙasar tsawon kusan shekaru ashirin wannan ne hari mafi muni a kan fararen hula a indiya tun bayan harbe-harben da aka yi a Mumbai a shekarar 2008 kuma yawar gatsa kwarya-kwaryar zaman lafiyar da ake da shi a Kashmir inda ake samun kwararan masu yawon buɗe ido. labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. To ga Shamsiya Haruna ta shigo a labarin wasanni Shamsiya barka da shigo. To na gaishe da Hauwa Halliru Gwangwazo. Wato bari mu faro da batun Najeriya. Mhm. An samu bullar wata sabuwar kungiyar masu dauke da makamai mai suna Mamudawa. <laughs> kuma har ta fara kaddamar da har-hare a wasu garuruwa da ke jihohin Kwara da Neja. Mhm. daga cikin ƙauyukan da mayakan wannan kungiya suka kaddamarwa akwai ilesha baruba da kemanji sai barutan da karamar hukumar kiyama a jihar kwara mm. kuma bayanai daga kasar ko kuma kafofin yada labarai na cikin gida a kasar mm. kamar da yadda jaridar daily trust da punch da sauransu suka wallafa mm. sun ce sun kashe jami'an sa kai na vigilante a jihar kwara cikin makon jiya to hawa za mu je ga jaridar africa news wadda ta wallafa labarin da ke cewa 'yan sandan kenya sun gano gawarwaki biyu tare da kubutar da mutane 57 a wata majami'a da ke yammacin kasar kamar yadda kafofin yada labarai na kasar suka rawaito a wani lamari mai kama da azumin da ɗaruruwan mutane suka yi da sunan umarnin wata kungiya ta asiri a kenya shekaru biyu da suka gabata rahoton ya ce an tsinci gawar wani mutum a kwance a ƙasa a cikin harabar cocin lulluɓa a cikin farin katon kyalle tare da nan shi da wani kyalle na daban amma mai mai launin ruwan toka to mutane 57 da aka ceto sun kasance cikin wani mummunan yanayi kuma tuni ma aka mika su asibiti mafi kusa amma sun kiyar dafa a basu kulawa maimakon haka sai suka yi tarera waƙoƙi da surutai wato a cikin waƙoƙin su dai kamar masu waƙoƙin za a ce masu kamanceceniya da na addini mm-hmm. sama da gawarwaki 400 ne aka tono daga dajin shakahola da ke gabashin kenya mm. kusan rabin su yara ne a shekarar 2023 aikin san kasar tana fama fama da matsaloli na kungiyoyin asiri mm. kuma ana ganin wato limamai ko kuma wasu suna fakewa da addini wajen eh, karkatar da hankulan mutane to wannan abu da ya faru a shekarar 2023 ah, ana ganin ya firgita jama'a ainihin abin da ake kallo guda daga cikin ibtila'i mafi muni mai alaka da kungiyoyin asiri da aka gani a tarihin duniya to to mm. anan masana tarihi ne wato jaridar the jerusalem post mm-hmm. ta wallafa wani labari na masana tarihi da kimiyyar dan adam da suka binciko wata da haɗaɗɗiyar makabarta da ta wanzu shekaru dubu uku da suka shuɗe a haɗaɗɗiyar daular larabawa a wani gari mai suna al'ain mm. bayanai sun ce akwai tabbacin cewa makabartar na ɗauke da kaburbura sama da guda ɗari kuma sashen raya al'adu da yawon buɗe idanu ne jagoranci tawagar wannan bincike wanda ya nuna yadda mutanen da a wannan yanki ke binne gawa wanda ya mm. nuna irin nasu yanayin haƙan ko kuma haƙar kabari ya sha bamban da na wannan zamani mm. wani abin mamakin shine an gano zinare makamai kayayyakin ƙawa sarƙoƙi awarwar da zobuna a cikin kaburburan da aka tono. an gaishe ki shamsiya da gashi dai mun dawo ga labarin wasannin inda Ahmadu Abba ya shigo barka da shigowa. To sannan ki da kokari Hauwa Haliru. Mhm. Za mu ɗauko da wannan manan labari inda ɗan wasan ƙwallon kafar Afirka ta kudu wato Sinamandala Zondi ya mutu jiya talata bayan da ya yanke jiki ya faɗi yayin motsa jiki gabanin karawar da kulob ɗinsa na wato Durban City za ta yi. eh an ruga da ɗan wasan mai shekaru 22 asibiti gabanin wasan da daban ɗin da Milford FC za ta yi wanda aka dakatar bayan hutu rabin lokaci bayan da aka tabbatar da mutuwar Zondi. cikin wata sanarwa club din ya tabbatar da mutuwar dan wasan ba tare da bayyana musabbabi ba mm. dan wasan bayan ya fara wato ya fara wasan na farko ne dai a matakin ƙwararru a watan satumbar 2021 sannan ya kasance cikin waɗanda club din ke ji da su a wannan kakar wasa ta bana za iya cewa wannan club ya yi babban rashi sosai ma sosai kuwa to barcelona ta ba da tazarar maki bakwai a saman teburin la liga bayan doke malako da ci ɗaya mai ban haushi a wasan da suka fafata daren talata sakamakon kwallo ɗaya da olmo ya ci bayan dawarsa daga hutun wato bayan dawa daga hutun rabin lokaci kenan mm. duk da salon hutar da wasu 'yan wasa tare da baiwa wasu dama da kocin barcelona mm. hansi flick ya dauka sakamakon shirye-shiryen doka wasan karshe na copa da rey da za su doka da babbar abokiyar da su real madrid a ranar asabar mai zuwa mai horar da barcelona flick ya ɗauki kasadar ajiye joel conde da rafinha mhm. da paul kubasi da frankie de jong dukkansu ya ajiye su a benci nasarar ta sa barcelona ta samu maki uku zuwa mataki na 76 a saman teburin la liga da ratar maki bakwai tsakanin da real wacce ta ziyarci getafe ranar laraba da wasa daya hannu lallai barcelona ta yi kokari sosai to kulub din saudiya ta ware zunzurutun kudi har euro miliyan 300 domin dauko dan wasan barcelona dan kasar brazil rafael diaz belauli da aka fi sani da rafinha bayan wato subucewar manyan 'yan wasa irin su Mohamed Salah wanda ya sabunta sa da Liverpool da Vinicius hmm. Juniors wanda shi ma ake sa ran zai kulla sabuwar yarjejeniya da Real hmm. Madrid yanzu haka kungiyoyin Saudiya sun karkata akalar su zuwa ɗaya daga cikin fitattun hmm. taurarin Barcelona kenan. To muna godiya Ahmad Abba. To madalla. Masana tsaro a Najeriya na ci gaba da gargaɗi akan kiraye-kirayen da wasu mutane ke yi na cewar a bar jama'a su dinga kare kawunansu daga hararen 'yan bindiga. Wannan ya biyo bayan ikirarin tsohon ministan tsaro janar TY dan Juma ƙarshen makon da ya gabata. Ismail Karatu Abdullahi na ɗauke da rahoto a kai. Gargaɗin na masana na zuwa ne sakamakon yawaitan kiraye-kirayen da ake yi na neman abar talakawa su kare kansu daga mahara da suka addabi sassan ƙasar. Kiran baya-bayan nan shine wanda tsohon shugaban hafsan sojin Najeriya Janar Tiwa juma mai ritaya ya yi. Sai kuma wasu ƙungiyoyi da kuma gwamnan jihar Filato Caleb mutfuang To ko menene illar baiwa kai kariya da masana tsaro ke yi wa gwamnati gargaɗi a kai? Manjo Muhammad Bashar Galma mai ritaya masanin tsaro ne. An riga yanzu nan wannan muskilan nan da ke faruwa a nan ƙasar karamin misali na abu da ke faruwa a Benue da Plateau. An riga an ce ga waɗansu wanda yake an yi identify nasu suke wannan abu. Kana tsammani idan kowa ya je aka ce kowa ya ɗauki bindiga ba an ce mutane wanda suka ɗauki bindiga nan su je su rama ko kuma sun ga irin wani mutane ko suna da su a ciki na daɗin ko babu su a ciki su far musu ba. Ba mu kai wannan waye wanda mutane suke tsammani ba kamar na kasashen Amerika da suwaye suwaye da suwaye ko su gashi nan ai abun ya zama musu mushkila abun da ake tsoro kenan mazauna yankunan da aka taba baiwa damar kare kansu irin yankin zuru na jihar Kebbi sun bayyana a yadda a wani bangare hakan ya dagula matsalar ta tsaro Malam Salihu Muhammad daga garin Bena ga abin da ya ce. akwai sa kai wanda aka tashi nan Nanzur Emirates wadda a sanadiyar wannan sa kan ta fara kawo magana kabilanci da kuma addini ga yankin. To kaga da irin irin waɗanda abubuwa idan za a kyale mutane su ce su je su kare kansu to matsaloli suke jawowa. Shi ma Mahmud Sale daga yankin kaurar na Modan jihar Zamfara cewa ya yi. To gaskiya wannan kira-kira da ake yi na awayewa al'umma dama su kare kawunan su gaskiya yana kara fitowa da gazawa hukumomi ne waɗanda suke da alhakin su kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Domin idan aka ce awayewa al'umma dama su kare kawunan su to kenan ya kasance babu doka da oda. Sai dai duk da illolin abin da aka bayyana ke tattare da baiwa al'umma damar kare kansu manjo bashir galma ya bayyana cewa a wani kaulin hakan na da alfanu abokin gaba ya zo farma kana gidanka a muhallinka a zo da maka da daddare ko wani abu kana iya kare kanka ya ba da wannan permission din ba wai kana zaton wani shine abokin gaba ba so ni kiran da zan yi ma shugaban kasa ba wai tara wayannan service chiefs bane ko lokaci a binciki me yayin umul abaisun na irin wannan abu da ke faruwa plateau da benue din nan galibin yan najeriya da naji daga gare su sun bayyana goyon bayan kan wannan kira na abubakar isra'ilu ya kamata a ce eh su ba mu dama dama mu ma mu kare kanmu saboda abu ne tun muna jin abun a nesa yau hatta kai ga abun gashi a zo cikin gidanmu. Sunana Bashir Ibrahim Matazu. Gaskiya yanayin tsaro a ƙasar nan ya shiga wani hali. Mutanen da suke cikin ƙauyuka su kaɗai suka san halin da suke ciki. Don haka magana kowa ya tashi kare kansa gaskiya ya kamata. Sunana isa ya kanwa Yanayi da ake ciki na rashin tsaro ko da a ce an kawo jami'an tsaro su kare lafiyar mutane wallahi ba sa iya karewa. Saboda haka a ba mutane dama kawai su kare kansu. Ko a shekarar 2024 kungiyar tuntu tuntuɓa ta arewa ta bayyana buƙatar wayar da kan jama'a kan muhimmancin kare kai daga 'yan bindiga biyo bayan tsanantar kashe-kashe a yankin ismail karatu abdullahi abuja arfa hausa mazauna ƙauyuka da dama a wasu yankunan jihar zamfara ciki har da yankin gusau ta gabas na rayuwa cikin tsananin fargabar fuskantar hare-haren 'yan bindiga muddin suka ga zabiyan miliyoyin naira da 'yan ta'addan ke tilasta musu bayarwa a matsayin musayar barin su su zauna lafiya yayin ƙarin bayani akan halin da suke ciki da kuma ƙauyukan da ke cikin tashin hankali wani mazaunin ɗaya daga cikin yankunan ya ce biyan maƙudan kuɗaɗen da suke yi baya kawar da barazanar da suke ciki. eh tabbas din yanzu rancen gusau ta gabas ayyukan da suka danganci ruwan kore da wunaka gaba ɗaya yanzu shine mafaka yan ta'addar da suka sokoto da gamfara. saboda wannan yanki ba a taba shiga aka taba su ba duk ba wani yankuna da an koro nan ne mafakan saboda ba a taba su wani daji ne da ake kira dajin gwamna Hmm. Wanda ya kama ya kama daga birnin magaji har shigowa ku sau lokacin gwamnati. Hmm. Wanda ya jibinci ƙasar mada da wona da ruwan bori. Barayin nan suna cin karan su babu baka. Suna ɗiban mutane suna shiga daji da su da mata yan suna fasadi da mata. zai da aka ɗan fara samun sauki an kawo wasu askarawa mutanen Borno. kuma wannan mutanen borno suna zaune ne cikin garin mada kawai sojoji ne kenan lokaci suka dan shiga ba sojoji ne wasu yan sa kai ne daga Borno suna ɗan shiga can su kun tattako amma ba su kai wa inda ya kamata su kai ni nan da nake magana da kawai Allah yanzu na saman gudun hijira nake da shekara hmm. a sakamakon na yan bindiga wallahi matsala ta tafi kowa in dai mutum aka ce maka yana barin mada hmm. da kilomita guda to ya shiga cikin matsalar tsaro kenan har iyakar ah, ajja ta iyaka da zamfara da birnin magaji To kauyukan da suka samu suka fitar da waɗancan kuɗaɗe makudai da ake tilasta musu biya ga 'yan ta'adda suna samun sauki? Wallahi ba wani zancen biyan kuɗaɗen ba shi ne kwanci hankali in ka an sa kuɗi yanzu ka kamar garin garin fegin maye sun sa miliyan goma sha biyar amma miliyan goma sha biyar ɗin da suka sa ba su mutane suka zauna ma suka yi noma ba haka garin suna haka takoka haka mai jatau haka yage ba wallahi yanzu in ka je baka samu mutum biyar biyar cikin ƙauyen nan zaune zaune suna suna yin wani hulɗoɗi da daddare mutane suna shiga daji su kwana da rana kuma mutane za su yi gudun hijira su dawo mada da ruwan da da da da wani bangare na guso irin damba in ka je mutanen ƙauyukan nan suna nan suna suke rayuwa ba dai damar zama ƙauyukan nan to an sanar da mahukunta halin da ake ciki duba da cewa a 'yan watannin baya bayan nan kaman sojoji sun dan matsa da sauran jami'an tsaro wajen kai wa waɗannan 'yan ta'adda farmaki wallahi hukumomi duk wannan abu ba abun da yake ɓoye garin su kullum suna gani tun da kaga yanzu zamfara mutane ko an tarwatsa su ba wani kamf na idp su ke zamfara inda za a ce an kantin mutane Hmm. wanda sana'a ta masa han baya. Hmm. illa dai ga irin wannan dama da muke samu da ku jarirayen jaridu na waje muke bayyana muku matsalolin da zamfara suke ciki hmm. amma an ba haka ba ɗan jaridun cikin gida ma wasu labarai gaskiya ba su bayyanuwa gari yanzu abin da kawai ake bukata zama cewa jami'an tsaro an yi kamfin ɗin su a inda matsaloli ke wawa ba su shiga su fito ba don yanzu da tsau da jami'an tsaro ya shiga ya fito karama bai shiga ba saboda shiga ya fito kamar tsokano abu ne dan da jami'an tsaro ya shiga sai ai an ji an hada su da jami'an tsaro sai su hmm. da me aka hada su sai da talakawa hmm. sai su farma talakawa sai hmm. ba su cikin daji sai sun yanka kuɗi tun ba a ce an taɓa wani daga su ba. Ya zuwa yanzu kuna da adadin ƙauyuka da suke fuskantar wannan tashin hankali? Sama da ƙauyen saba'in. Yanzu ka shiga daji, an ka shiga yankin wunaka. Akwai irin akwai irin tambalawa, akwai kanawa, akwai kofa, akwai ingwai tsaunuka akwai teshi fari akwai suna waɗannan kaɗan ne daga cikin ayyukan da ke cikin wannan masifa tattaunawar nura ado suleiman da wani mazaunin ɗaya daga cikin yankunan da ke fama da matsalar tsaro a zamfara to da aka muka zo ƙarshen labaran na wani lokaci sai dai kafin mai sallama ga bitar mahimman kanin su a najeriya ana ci gaba da ganin ɓullar sabbin ƙungiyoyin ta'addanci duk da ƙoƙarin da jami'ai ke yi na yaƙi da matsalar tsaro majalisar ɗinkin duniya ta koka da ƙaruwar cin zarafin mata a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo mai fama da rikici haka zalika kun ji yadda daidai lokacin da voa e ta yi nasara a gaban kotu elon musk ya sanar da shirin janye jiki daga tafiyar da gwamnatin amurka to yanzu bari mu shakata da wannan yanzu laifukan sun yawaita kuma gashi duniyar ba ta nisa ɗazu ne kake kan gadon ka sai kan ji an kure min ka nisa nisuwa cikon hankali mai hankali kama hankali yanzu kawai ka tafi babu tabbacin karkagata ba tun iya ko mata in za a yi ashe kai kai adiri kawai adiri kuma da duniya a hankali wanda bayar izgari duk yawan rabuwa in ba kai to an gaida nazir sarkin waka